ya kuke yi ya garin wanda idan an gabatar mai gina gwamna ya gabatar kamar ya kaddamar da shi kenan za mu farko tsafe fadama farmers production group input beneficiaries na farko shine gaba abdullahi yana kusa to da Allah da girma gwamna Dr. Dauda Lawan Gamjin Busau. Ya zo ko? Ina yake? A ba su Kafin ya zo ina kiran Nasiru Muhammad ɗan wake. Nasiru Muhammad ɗan wake. Musicians, Islamic scholars, Distinguished personalities, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. In continuation of the activities that have been embarked upon by His Excellency, the Executive Governors of President Dauda Lawan, we are in Taipei local government, the home of Kinikon, where today and in this place, His Excellency we distribute or flag off the distribution of fertilizer and farm inputs and implements to selected farmers from across the local government as part of the 3 NGKS project. Your Excellency, please permit me to invite Ustaz Murtala Markan to give us

اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد وسلم يا الله منا godiya gare ka ya Allah muna kai tawassulin mu na kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gare ka muna godiya gare ka da ka ba mu gwamna mai ilimi wayayye Allah mun gode maka da ka ba mu gwamna wanda muke jira tsawon shekara ashirin Allah muna godiya gare ka da ka ba mu gwamna wanda ke son talakawan jihar Zamfara da jihar Allah muna roƙonka ka bude ƙirjin wannan bawa naka ka sanya mishi kyakkyawan tunani Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka ka ƙara masa lafiya Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙonka dukkanin ɗaukacin abin da ya dosa na alkhairi Allah ka dafa masa Allah ka dafa masa Allah ka bashi hikimomi cikin hikimominka Allah ka bashi ƙoƙari cikin kokarinka ya Allah Allah ka bashi baiwa a cikin baiwatanka Allah ka bashi maganin mahasada ya Allah Allah kai mashi maganin yan adawa ya Allah Allah kai wanda ke son jihar Zamfara ta ci baya Allah ka mai da shi baya Allah ka mai da shi baya Allah ka mai da shi baya ke son jihar Zamfara ta ci gaba a ƙarƙashin mulkin wannan mulki ne albarka na yaci daula Allah ka taimake shi Allah ka taimake shi Allah ka ba dauda lafiya Allah ka ba dauda lafiya Allah ta'ala ka taimake mu baki daya wannan shiri da ake na fadimatiri a ƙarƙashin wannan gwamnati mai albarka Allah muna roƙonka talakawa Allah ta'ala ka sa su amfana da shi yadda ya kamata a amfana Allah ka dawo mana zaman lafiya Allah ka dawo mana zaman lafiya wannan shirye gwamna na kasancewa mutanen karkara su samu nasara da bacci cikin gidajensu Allah ta'ala ka dafa mana Allah ka taimake mu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you. I'm manya-manyan mutane da shugabannin siyasa assalamu alaikum ni dan sako ne ni dan aike ne kuma yayata ta aiko ni yayata ita ce hajiya huriya dr dauda lawal wadda in allah da ba magana kishiya Allah ya ba magana kishiya ita ce uwan ita ce amarya ita ce uwan gida ita ce amarya ta ce in miƙe tsaye in ce maka biyu ginin magaji waka ga ta oyoyo oyoyo ta ba shi mota wanda zai shiga

kai ka dawo bala bala ayi hakuri lokacin da suke rera waɗannan waƙoƙi in ba shi aka yi ba ba za a gane fasahar da suke da ita ba bala a ba mu haɗin kai mun gode a yi hakuri ana nan ana ta gyara abubuwa shirye-shirye ake ta yi na ci gaba Thank you. a shi ne yi kuma zai tashi da mota alaikum. Kamar yadda na yi bayani a cikin turanci yau Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komi ya kawo mu wannan gari mai ɗimbin albarka da tarihi na mu zo mu raba kayayyakin noman rani ga talakawa. wannan yana ɗaya daga cikin alƙawuran da muka yi muku lokacin da muke neman wannan mulki da kuma Allah ya bamu kuma mun yi alƙawari cewa abu na farko shine maganar security wanda da ikon Allah muna bakin ƙoƙarinmu muga cewa mun shawo matsalar tsaro a wannan jiha a wannan local government da kuma Najeriya baki ɗaya insha Allah. na biyu mahimmanci shi ne magana ilimi shi ma kamar yadda kuka sani muna nan muna duk abin da za mu yi mu tabbatar da cewa an bunƙasa ilimi a wannan jiha mu kuma a wannan gari namu akwai ayyuka da muka bayar a makarantu daban-daban a wannan gari wanda su ne za su kawo ci gaban ilimi a wannan jiha ta a kuma wannan karamar hukuma ta safe insha Allah na uku shine noma noma tushen arziki mun san 'yan safe manoma ne saboda haka yau da ikon Allah ga shi mun zo za mu ba da tallahi na takin zamani da iri da wasu na'urori wanda za su taimaka su bunƙasa noma a zamfara a kuma wannan local government wajen mutum dubu ɗari da ikon Allah za su amfana a wannan ƙoƙari da muke yi don inganta noma a jihar zamfara bacin su akwai kasuwanni wannan muna gina su kuma an fara ina muku albishir a cewa a nan tsafe na san muna da matsala guda biyu ta maganar tasha da kasuwa wannan muriga mun yi nisa mun ba da wannan ayyuka kuma da ikon Allah za ku samu kasuwa ingantatta da kuma tasha da ikon Allah saboda haka muna kira gare ku da a ji tsoron Allah wa'annan tallafi da aka bayawa ina roƙonku don Allah ku tabbatar da ya je ga talakawa amana ce aka baku don Allah a rike amanar Allah duk wanda ya rike amanar Allah zai taimake shi wanda ya ci amana Allah ya san yadda zai da shi saboda haka mu rike amana ina ƙara amfani da wannan dama na jadin sama al'ummar yankin tsafe bisa ga ibtila'in da ya faru shekaran jiya a kan wa'anda suka rasa rayukansu wanda ya haɗa hadda jami'an tsaro ta wajen aiki da 'yan ta'adda suka tare su aka kashe wasu daga cikinsu muna fata allah ya ji rahama allah sa sun huta Allah sa aljanna shi ne muna nan muna bakin kokarin mu kan magana tsaro da ikon Allah da ikon Allah za mu kawo sauki kuma za mu tabbatar da cewa an samu cikakken tsaro a jihar Zamfara ina ƙara roƙon al'umma da mu tashi da addu'a kada mu manta da addu'a mu koma ma Allah mu roƙe shi gafara irin abubuwan da muke yi Allah ya yafe mana Allah ya kawo mana sauki idan an yi sallah a masallaci muna roƙon addu'a jihar Zamfara na roƙon addu'a in dai mun yi wannan abin da gaske na yi imani Allah zai tausaya mana Allah zai saurare mu don Allah mai jin kai ne saboda haka muna godiya sai kuma mun ƙara dawowa bisa wani alheri da za mu kawo muku a wannan karamar hukuma ta safe insha Allah assalamu alaikum يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da girma gwamna da kurura lawan dare mai daraja ta daya a jihar samfara gwamnan da ba a taɓa yi irin shi ba a ɗan zamfara baki da mai girma dibiti gwamna malam ma mani mummuni masaman mudi shugabanninmu da ke wannan wuri ssg commissioners special advisors yan majalisar mayor service shamoma na karamar hukuma goma sha uku da ke wannan wuri al'ummar karamar hukuma tsafe yau ga babban rana Allah ya kawo mu muna godiya ga mai girma gwamna da ya ba mu wannan dama na mai aiki ƙarƙashin jagorancin shi muna godiya ka a wannan wuri a ƙaramar hukumar tsafe na ƙaddamar da wannan kayayyakin alheri taki dubu ɗaya da ɗari ɗaya na kamfa da yuriya ɗari biyar da hamsin da iri na masara da shinkafa da masara da alkama da mashina na noman rani wanda za a yi ƙwara talatin da uku da iri da kuma maganin shuka mai girma gwamna armar hukumar tsafi babu abinda za ta ce sai mu ce muna godiya gare ka muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala Allah ya saka maka da alheri jama'a tsafe al'umman karamar hukumar tsafe kun ji gaisuwa mai girma gwamna akan abin da ya waru jajen da aka yi muna a karamar hukumar tsafe shi ma mai girma gwamna muna godiya da wannan daraja da aka yi muna na kulawa da mu kuma a sani mai girma gwamna bai wasa dare da rana mu kanmu da ke ƙarƙashin shi ba mu wasa dare da rana muna sa ana addu'o'i masallatayyar juma'a da masallatai mu muna hamsu salawati mai girma gwamna muna godiya Bai girma gwamna ya haɗu wani abu wanda ke so samani zuciya shine wannan integrated skill accusation and entrepreneurship project da muke so mu yi a garin magasu mai girma gwamna muna tabbata maka da cewa idan Allah ya ba mu iko aka kaddamar da wannan wuri ya aka fara aiki zai samu matasa dubu arba'in aiki kuma su samu abun yi wanda zai sa raɗaɗɗen yawon banza ya kauce a ƙaramar hukumar tsaye da zamfara baki ɗaya domin duk wanda za a kawo training a wannan wuri za mu karɓe su hannu biyu domin wannan santa muna son mu zama ta zama ta jiha ce nan gaba ta zama ta ƙasa baki ɗaya domin abin da muka dogara gare shi duniya shine karamar hukumar tsafin mu noma ne don ban mantawa tun ina firamare tiri nake noman kaina har bisa ga yanzu kuma kowa ya sani mu jajirtacci ne karamar kuma tsafe mun san ciwon kanmu abinda muke nema kawai azami bisa hanya a tallafa muna ga yadda za a yi mu ciyar da karamar kuma tsafe gaba ya fi girma gwamna kamar yadda muka yi alkawari in ba manta ba shigowa ta na kaddamar da jadawalin abubuwa guda ɗari da za mu aikatar a karamar hukumar tsafe bisa kokarin mai girma gwamna yau Allah ya taimake mu cikin kwana 60 kadan mun kaddamar da abubuwa kwara 20 wanda godiya muka zo yi mu kara ma mai girma gwamna domin damar da aka bamu an wara kenan wayannan abubuwan da ikon Allah duk abin da aka bamu za mu yi kokari mu yi amfani da shi domin mu kawo ci gaba a karamar hukumar zafi mai girma gwamna wannan yaro da ke gabanka da kake gani muna da ire-iren su tsahe sun yi kwara hamsin a koda yaushe suna da hikimomi na zane-zane matsalar mu ta za mu zaɓulo su mu taimaka musu insha Allah tare da gudun mawaka za mu kawo yana abubuwa ci gaba mai girma gwamna kayan magana ta hanyar yan warin daji duk wanda ke karamar hukumar tsafe a ranar da aka faɗi wannan magana tare da tabbaci mu na yan majalisun mu da suka bada wannan kuduri mai girma gwamna karamar hukumar safe na godiya al'ummar tsafe ta gabas ka cokan ko da wannan project kawai aka yi muna insha Allah za su ji a man ƙura'a 2027 haka ne al'ummar safe haka ne 2027 idan Allah ya kai mu 2031 kuma mai ta takarar shugaban ƙasa a gwarwaya da mu kuma mun san Allah ya da za mu yi nasara insha Allah mai girma gwamna muna godiya Allah ya mai da ku gida lahiya saboda karancin lokaci zan takaita mun gode kwarai da gaske 'yan mu na tarayya a kawo mana agaji da shugabanmu sanata ikirali bilbis na central a kawo mana agaji domin wannan santa ta tabbata a kawo cigaba a ƙaramin hukumar tsafe da central da zamfara baki daya wannan so mai tafi ne kamar mai da mai girma kanmu ya faɗa wannan taki da kuke ganin noman rani idan allah ya kai mu noman damana za a kawo fiye da kashi goma zuwa hamsin na wannan taki wanda yana tabbatar ma ƙaramin hukumar tsafe daga ƙarshe mu masu amana ne mai girma gwamna wannan taki yadda ka ba da shi in Allah ya za mu tsaya hannu da ƙawa mu tabbatar wa yanda aka baya kai gare su daga ƙarshe ina kira ga duk wanda ya benefitin ga wannan taki ku sani mun kawo tsari duk ma ga taki ga kasuwa za mu kama wanda ya saye shi domin an ba ku ne ku yi noma da shi wa'annan mashina da aka bada in ba kama shi kasuwa to za mu kama wanda ya saye shi da haka muna kira gare ku duk wanda aka ba kusan halina jajirtacci muke da riƙon amana kuma wanda abu da aka da an bada shi ne domin manoman rani su amfana ba a bada shi don a kai kasuwa a saida ba mun gode mai girma gwamna Allah ya gida Allah ya saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya muna godiya umar almusulma wasu yara masu kwazon gaske suka yi zane na mai girma gwamna kuma yau sun samu dama sun gabatar masa da shi ɗaya daga cikinsu shine umar almusulma to ga dai kwamishinan ilimi malam number one ina ka hito teaching, ina za ka teaching malam wadatu ma da waki a wasu bin abin shi in mai daraja gwamnan jihar jagora mai adalci jagora mai ilimi jagora wanda ya san muhimmancin ilimi wanda kuma idanun shi suna can kafe ganin yaya za a yi al'ummar jihar zafara musamman 'ya'yanmu sun samu ingantaccen ilmi wanda zai ba su dama da awahunsu ba tare da sun je suna yawon banka na siyasa ba mataimakin shi wanda yake mara shi baya ganin cewa ya ba shi ƙwarin gwiwa don tabbacin cewa an samu ingantaccen ilmi jihar zamfara malam bani ma abubuwa ne akwai sakataren gwamnatin jiha akwai chief of staff akwai head of service akwai yan majalisa mu na tarayya ina ganin sa zaune sa'annan mai gabatar da wannan biki kwamishinan noma na jihar zamfara sauran kwamishinan kenan manya-manyan baki manyan 'yan siyasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a ganin wayannan yara da muke gani a halin yanzu ya nuna mana cewa muna da yara masu hazaƙa wa'anda abin da kawai suke nema a dan ba su gudunmuwa kaɗan wannan hazaƙa ta bayyana a ga cewa an samu ci gaba alhamdulillahi ga wannan alama ta fito ta nuna cewa idan za mu kyautata ma yara na namu a ba su ingantaccen yanayi wanda za a koyar da su a inganta a wuraren karatun su a ba su kayayyakin karatu a ba malaman su koyarwa su san hanyoyin koyar da ɗalibai ta yadda ya kamata jihar zamfara cikin ɗan ƙanƙanin lokaci za ta dawo da martaban ilimi wanda aka zata da shi tun zamanin da alhamdulillahi muna godiya ga mai martaba ba mai girma gwamna wanda ya bamu ƙwarin gwiwa kuma ya ɗauko kasafin kuɗi mai tsoka ya sa ga ɓangaren ilimi ya ɗauki ɓangaren ilimi shi ne mataki na biyu daga cikin tsare-tsaren shi bayan tsaro domin da ba don matsalar tsaro ba da mun imani mai daraja gwamna da ilimi ne shi ne zai zama na ɗaya kan dukkan alƙalar shi to alhamdulillahi mai daraja gwamna tana ganin ga alama sun zo saboda jin daɗi da godiya akan wannan ƙoƙari da suka yi a kwamishinan gona a honorable yawo haruna gamci yake yaran nan a ba kowannen su keke sabo wanda zai hawa yana zuwa makaranta to muna godiya kwarai da gaske honorable commissioner akan wannan kyauta da aka bayar muna fata kuma sauran yara za su fito da nasu hikima na iya zane-zane da kuma kere-kere wanda zai taimaka ya sa jihar zamfara ta sa mushiga cikin jihohi waɗanda za su so suna ƙirƙiro abubuwa don mu ci gaba da jihar zamfara kuma mu shigo cikin tsara a cikin jihohi yanzu na jihar zamfara ba wa muke ba mu za mu kera domin a zuwa sai gare mu wa salamu alaikum wa rahmatullahi to muna godiya ma da wadatau muna da waki ah. mun gode da gaske kuɗin da aka ba motocin nan in sun tashi su je su je su yi full kyauta domin ƙaunar shi ga mai girma gwamna da wannan mai girma gwamna zan zan gayyaci wanda zai mana addu'a daga bisani sai mu je wajen kaddamar da waɗannan kayayyaki. Thank you.